wani Isyaku matashi ɗan shekara goma sha biyar na yi wa wani mai sayar da indomi da lemu aikatawu. Ya ce yana tara dan kuɗin da yake samu ne domin ya kashe wa kansa ƙananan buƙatu ba sai ya tambayi iyayensa ba. To ya sunanka? A wani Muna nan muna dafa indomi da na. Naka ne indomi da ƙwan? A'a. Na wane ne? Na mai gida nan. To kana yi mishi me kenan? Ina kai mai indomi an zo an za a siya sai in ce mai in sun kira ni sun ce me ake a nan yan ce indomi ne ake da kwai ya su tambayar nawa ne filet yan ce musu ɗari biyu in sun tambayar lemu yan ce musu naira sittin eh. sannan kuma kakan kai musu wuraren da suke so eh ina kai musu to a kullum yake biyan ka ko wata wata yake biyan ka a kullum yake biyan to me ya ji hankalin ka kake eh? wannan sana'ar abin da ya ji hankali na saboda zan tara kuɗi da wani zan za a yi sallah zan sai wani abubuwan ko takalmi ko wani wannan zan aje eh ba ya sun sai amma kana zuwa makarantar boko eh ina zuwa ajin ka nawa jestu to yaushe kake zuwa makarantar eh? gashi kana sana'a nan wajen karfe goma sha biyu kuke zuwa eh to ya kake haɗa karatu da sana'a baya damun ka eh hada karatu da sana'a eh yana damuna eh, da safe nake wannan wannan kuma da rana da rana kake makarantar eh da rana idan ka gama karatu me kake son ka zama ina so in zama doctor to yanzu da kake wannan sana'a me ya burin ka a gaba baya ga sayan riga da takalmi eh ina so nan gaba ina so in bude kemis in dinga sayar da magunguna ina allura wani ya ce burinsa ya buɗe kemis. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.